Eh, yau alhamis ashirin da uku ga watan ramadan bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da sha biyu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida wannan shine majalisinmu na ashirin da uku a cikin majalis na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan wata mai albarka a cikin wannan shekara akwai mai tambaya da yake tambaya dangane da tsoho wanda ya kai matakin da ba zai iya yin azumi ba shin ya halatta a yi mai azumi azumi da sallah waɗannan ibadojin guda biyu in mutum yana da rai yana numfashi a duniya to ba wanda zai iya yin wannan ibadar a maimakon shi da aka komi tsufan da mutum ya yi da ba zai iya yin azumi ba Abin da aka tsora mai shi ne ciyarwa amma yin azumi cewa wani ya mai azumi saboda ba zai iya ba wannan malamai sun yi ijima'i akan cewa ba a yi ma wani sallah kuma ba a yi ma wani azumi matuƙar dai yana da rai wannan ijma'i ne na malamai al nawawi da ibnu hazm da al-imamu ibnu abdul barr sun nakalto ijma'i na malamai akan wannan matsalar. da haka idan mutum baya iya yin azumi to zai ciyar ne duk matuƙar tsufan da ya kai zai siyar ne idan ba zai iya siyarwa ba bai da hali kuma bai da yadda za a yi a siyar mai shi kenan ya faɗi a kan shi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha sanda Allah maɗaukacin sarki ya ba shi daman da zai iya siyarwa sai ya siyar. in kuma har ya mutu bai iya samun abin da zai iya siyarwa ba shi kenan siyarwa ta faɗi a kan shi da haka ba za a ce wasu ko ‘ya'ya kamar yadda ya ce ko wasu jikoki su yi mai azumi ko su raba azumi a maimakon shi ba. Hakan dai yana da rai azumi na nan a kan shi. da ake magana wanda ake saɓani a kai shi ne bayan mutuwa ana bin shi bashin azumi, wanda kuma ya samu damar da zai iya biya wannan azumin bai biya ba har ya mutu. misali rashin lafiya sai ta same shi sai bai yi azumi ba bayan sallah kuma ya warke sai bai samu dama ya biya azumin ba sai kuma mutuwa ta zo ta kama shi idan ya mutu a ciwo kamar yadda ya gabata a bayan can dama azumi baya kan shi amma ya warke zai iya biya bai biya ba sai ya mutu wannan azumin ya zama bashi a kan shi to shin wannan azumin za a iya biya mai ko ba za a iya biya mai ba shine abin da malamai suka yi saɓani a kai waɗansu suka ce za a iya biya domin bashi waɗansu suka ce a'a ba za a iya biya azumin kadai da idan mutum ya mutu da shi za a biya shine azumin alwashi mutumin da ya yi bakance na arziki cewa zai yi azumi kaza sai kuma ya zama ya mutu ne wanda wannan bashi shi ne za a iya biya da haka magadan shi za su biya mai wannan bashin da ya ɗauka na alwashi amma sauran azumi na wajibi fa da yake kan shi wasu malamai suka ce ba za a biya ba barin kuma suka yi iyasi a kan wannan na alwashi cewa tun da za a biya na alwashi a matsayin wajibi ne to shi ma wancan na farillan da yake wajibi a kan shi za a iya biya domin wanda dalili ya zo a kan shi da nassi na hadisi a kan azumin alwashi ne manzo Allah ya ce a biya to amma wanda ba na alwashi ba fa sai dai a yi kiyasin shi a kan wancan da haka wasu daga cikin malamai suka yi kiyasi a kai suka ce shi ma za a biya da haka bai iya yin azumi ba kuma bai iya ciyarwa ba ya mutu da wannan bashin akan shi idan ya warke bayan azumi warke wadda zai iya biya bai biya ba to shine zai zama bashi amma in dai bai warke ba to wannan babu bashi a kan shi da haka sai a samu wanda zai ciyar mai da wannan kwanakin shi kenan sai a ɗauke mai wancan nauyin da yake kan shi wallahu a'lam darasin da ya gabata mun tsaya akan aya ta 108 a cikin suratul baqara aya ta 108 har ila yau da mu tashi akan ita aya ta 108 din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 ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل نعم darasin da ya gabata jiya mun karanta wannan ayar mun ji kuma ma'anar abin da ayar ta kunsa da kuma maganganun da malamai suka yi akan da suwa Allah yake magana a wannan ayar shin yana magana ne da musulmi waɗanda suka yi imani da manzan Allah ko kuma yana magana ne da Yahudawa waɗanda suke a zamanin manzan Allah, Da za su rinka tambayar wannan manzan nasu, manzan Allah kenan sallallahu Alaihi wa alihi kamar yadda can iyayensu da kakanninsu suka yi ma'annabu Musa irin waɗannan tambayoyin na ta'annuti, ko kuma cewa ana magana ne da mushirikan larabawa. waɗanda muka ji waɗansu daga cikin istarsu waɗanda suke yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin waɗannan tambayoyi mun ji kuma isharar da alhafiz ibnu kafir rahimahullahu ta'ala yayi akan cewa ayar za ta iya ɗaukan duka za ta iya shafan kowanne daga ciki za ta iya shafan musulmi kuma za ta iya shafan yahudawa za kuma ta iya shafan mushirikai na larabawa cewa kowanne dai a cikinsu gargaɗi ne Allah yake yi dangane da yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin waɗannan tambayoyin ko dai tambayoyi na neman kore ko kuma tambayoyi na abubuwan da ba su da amfani dangane da wanda yake tambaya ko kuma ire-iren waɗannan abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana. kuma mun ji ayar da ta karɓa wannan da ke banta masu imani Allah ce ya ayu halladina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasu'u ya ku waɗanda suka yi imani a nan sai aka keɓanta masu imani aka ce kada ku rinka tambaya akan abubuwa waɗanda in an ba ku amsa an bayyana muku amsar tambayar to abin zai ɓata muku rai ba zai muku daɗi ba muna kan magana dangane da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yayi dangane da hana ire-iren waɗannan tambayoyi da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda manzon Allah yake koratarwa da gargadi da cewa in yi bayani a tsaya a iyakar abin da ya tsaya kada a rinka neman sai an tabbatar da wani abu wanda baya cikin bayani in ya ce a yi kaza kada a rinka cewa to so nawa za ni guda nawa za ni kowace shekara za mu rinka yi koyaya manzan Allah ya ce a bar irin wannan a tsaya a iya abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya sannan mun ji hadisin Bukhari da Muslim hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi shi ma yayi gargadi da cewa mafi sharrin mutane shine mutumin da zai zo ba a haramta abu ba saboda irin ƙwaƙwar tambayoyin shi har ya sa abin ya zama haramu to wannan manzan Allah ya sifanta shi da cewa shi ya fi kowa girman zunubi da girman laifi a cikin mutane saboda ya jawo ma mutane tsanani ya jawo ma mutane abin da yake mai wahala a cikin al'amuran ibadarsu har ila yau al'imamu ibnu jarir al-tabari da kuma ibnu abi hatim su rawaito asar daga abdullahi ɗan abbas Allah ya yarda da su abdullahi ɗan abbas yake cewa lallai ban taɓa ganin mutane mutane na masu alkhairi kamar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ya ce idan ka dubi tambayoyin sahabban manzan Allah da suka yi ma manzan Allah ya ce duka-duka tambayoyi ne da ba su wuce tambayoyi guda goma sha biyu ba tambayoyi ne da ba su wuce guda goma sha biyu ba ya ce dukansu ga su nan a cikin alƙur'ani yas'alunaka anil Kamri wal maisir yas'alunaka ma za yunfiqun wa yas'alunaka anil yatama yace su ne tambayoyinsu za ka gani ya ce dukansu ba su wuce wannan guda goma sha biyun ba da suke yi ma manzan Allah sallallahu Alaihi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya naƙalto a cikin Alƙur'ani ya ba mu labari a kansu. Kuma za ka ga tambayoyin gaba ɗaya suna mai da hankali ne akan wani aiki na ibada, wani abu na alkhairi wanda zai kusantar da su zuwa ga rahamar Allah. Sun yas'alunaka anil suna tambayar ka dangane da marayu ya ya kamata a yi me ya kamata a yi ma maraya ya ya kamata a kula da shi Allah ya ba su amsa yas'alunaka ma za yunfiqun suna tambayar ka ya rasulullah me za su rinka ciyarwa na dukiyarsu duka ya kamata su rinka kwashewa ko rabawa biyu za a rinka yi ko ko a'a dan wani abu za su rinka ɗiba suna bayarwa fi sabilillah Allah ya ce qulil afu ka ce musu abin da ya rage na buƙatarku in kun yi buƙatunku na yau da kullum to wannan rarar shi ne za ku rinka taimako da shi kuna sadaka da shi to haka za ka yi tambayoyi da abin da waɗanda duk tambayar da ya ɗauka za ta ga wani abu ne ilimi suke so su sani wanda ya shafi addini ko ibada sai Allah tambayoyin ba su da yawa amma kuma aikin yana da yawa saɓanin tambayoyin ne ba iyaka kullum tambayoyi iri-iri amma kuma aiki da amsoshin tambayoyin shi kuma babu a cikin mutane to shi ne bambancin wancan zamanin da irin zamanin mutum ba zai zo ya yi tambaya ba sai abu mai mahimmanci sai abu mai amfani sai abin da ya san zai tambaya ne don ya yi aiki da abin ba wai don kawai ya ji labari ba ya ji cewa ya tambayi malam wane ya tambayi malam wane ya yi fatawa a wurin malam wane malam wane ma ya san shi har yana buga mai waya bari ma a buga mai waya a kira shi Ana gafarta malam mai hukuncin kaza a san yana da lambar walan wane kuma yana mai tambayoyi Shi nan amfanin tambayar ba wai dan ya ji menene abin da Allah ya ce ba menene kuma zai iya yin aiki da shi dangane da wannan amsar da aka ba shi ya yasa sahabban manzan Allah suke taka tsantsan iyaka taka tsantsan a wannan babu al bukhari ya rawaito hadisi ta'alifan haka kuma Imam Muslim a cikin sahihin shi sai rawaito daga Anas ibn Malik radiyallahu anhu yake cewa nuhina an nas'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an hana mu mu rinka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tambayoyi yana iya yiwa yana nufin irin wannan aya da ta ce an turiduna an tas'alu rasulakum kama su Musa min qabl ko kuma yana nufin ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an ashiya'a in tubda lakum tasu'ukum ya ce an hana mu dai mu rinka yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin tambayoyi haka sai ana sai ke cewa sai muna jin daɗi muna farin ciki muna so yau a ce ga wani mutum ya zo daga ƙauye mai hankali zai zo ya yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam tambayoyi domin in mai hankali ya zo zai yi ma manzan Allah tambayoyi to muna fa'idantuwa muna amfana da irin tambayoyin da yake zuwa da su. Daga su da suke zaune koyaushe a tare da manzan Allah, na ka ce koyaushe tambayoyi za su rinka yi, to za su ƙarar da lokacin manzan Allah, sallallahu Alaihi wa Alihi wasallam. Amma ba ko idan ya zo bai sani ba, da ya zo zai zo da tambayoyi shi ya zo ya rasu Rasulallah menene kaza menene kaza, ya ce to muna san mu sami irin wannan. a samu wani ba ƙauye mai hankali ya zo wurin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam zai yi ma manzan Allah tambayoyi ya ce mu kuma muna sauraro muna jin irin amsoshin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake faɗa. Shi yasa a hadisin Anas ibn Malik yake ba da labarin wani da ya zo wurin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Sai zo ya ce, Ya Rasulallah, a tana Rasulu, fa za'ama annaka taz'umu annaka rasulullah yace manzanka da ka turo mana dan aikenka ya zo garinmu ya zo ya faɗa mana cewa kana raya cewa kai annabi ne sai manzan Allah ya sadaq ya gaskiya ne abin da ya faɗa mu sai yace kuma yana raya cewa ka ce akwai salloli guda biyar da za mu rinka yi a kowane wuni manzo Allah ya ce sadaq gaskiya ya faɗa mu ya ce kuma yana raya cewa ka ce akwai hajji a mu. akwai hajji a kanmu da wanda ya samu da wanda Allah ya ce sadaka gaskiya ya faɗa sannan yana raya cewa ka ce akwai hajji a kan duk wanda yake da dama a shekara manzo Allah ya ce Sannan ya yana raya cewa akwai zakka a cikin dukiyarmu da za mu cire ba za Allah sadaka duk abin da ya faɗa ɗin nan gaskiya ne ya faɗa musu sallah ya faɗa musu zakka ya faɗa musu azini, ya faɗa musu hajji kuma ya faɗa musu cewa manzon Allah manzo ne na Allah Allah ya aiko shi sai ya ce to ya rasulallah man khalaqa sama wane ne ya halitta sama sai ce Allah ne sai ce wa man khalaqa al ƙasan nan kuma waye ya halitta ta sai manzo Allah ya ce Allah ne sai ce wa man nasaba laha al-jibal wayannan duwatsun da suke kan ƙasa waye ya kaskafa su a cikin ƙasan nan sai manzo Allah ya ce Allah ne sai ya ce to ina haɗa ka da Allah wanda ya halitti sama ya halitti ƙasa ya kafa duwatsu a kan ƙasa Allahu amaraka bidhalik wayannan abubuwan da ka zo mana da su Allah ne ya umarce ka ina haɗa ka da allah da ya wayannan halittun, tsakaninka da Allah, Allah ne ya umarce ka da waɗannan abubuwan? sai manzan Allah ya ce na'am Allah ne ya umarce ni da waɗannan abubuwan sai ya ni’e, sai ya lissafa waɗannan abubuwan da aka lissafa mai a farko ya ce wallahi la'azidu alaihinna wala anqus ya ce na rantse da Allah ba zan ƙara komai a kan waɗannan abubuwan ba kuma ba zan rage komai ba zan je riƙe su su zan rinka yin aiki da su da ya juya baya ya tafi sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la yadkhulanna jannata in sadar. in dai da gaske yake yi to wallahi zai shiga aljanna to kaga wannan ba zo, ya yayi tambayoyi tambayoyi na haƙiƙa na neman sani kuma ya karɓi saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tafi da shi yanzu a cikin tambayoyin shi ya zo ya faɗa ma ya san girman halittar sama ya san halittar ƙasa yana yawo a sahara yana ganin duwatsun da Allah yake kafawa a cikin ƙasa su ne halittun da ya san girmansa a zahiri abin da yake so ya sani wa ya halittu waɗannan halittun an tabbatar mai da wanda ya halittu waɗannan halittun shi ne Allah to tun da Allah ne ya halittu waɗannan halittun ya haɗa ka da Allah da wanda ya halittu waɗannan halittun, Allah ne ya aiko ka abin da yake so ya sani kenan. Wanda ya halittu waɗannan halittun, in dai shi ne ya aiko saƙo to wannan saƙon dole a karɓe shi a yi aiki da shi. Kaga fitsira ta ɗan Adam kenan da Allah ya ɗabi'antar da ɗan Adam a kai. Ya zo wannan tambayoyin aka ba shi amsa kuma ya tafi yanzu zai je ya riƙe waɗannan rukunnan da aka faɗa mai ya yarda manzon Allah annabi ne ya yarda da Allah shine ya halittu sama da ƙasa kalmar shahada ta samu sannan kuma ya karɓi sauran rukunnan musulunci gaba ɗaya daga manzon Allah ya ce tabbas zai shiga aljanna in dai da gaske yake zai je ya riƙe waɗannan ayyukan ba zai karkace a kansu ba to wannan yana cikin tambayoyin da Anas ya ce su muke so maga irin waɗannan ma hankali sun fado fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun zo da irin waɗannan tambayoyi yan ma'amma amma mu ba ma iya yi muna ta ta tsantsan a wurin yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tambayoyi shi yasa al-Imam ya ala al-Mawdudi al-Musallim ya rawaito asar daga Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu yake cewa ina kasancewa da tambaya a raina ina so in tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai in yi shekara ɗaya ina kai kawo ina so in yi ma manzon Allah tambayar amma ina ganin haibar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kwarjinin manzon Allah sai in kasa yin tambayar yace sai in kai shekara ɗaya da tambayar ina kai kawo sannan iya samu in tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi ya bada amsa to duka wannan yana nuna irin ladabi na tambayoyi ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa wanda saba ma wannan ladabin zai sa mutum ya fada cikin an na an tas'alu rasulakum kama su ila Musa min qabl wa man yatabajjal al-kufra bil imani. faƙad dalla a sabil musamman ma idan ya zamanto wannan gargadin da Allah ya yi a ƙarshen ayar mai tsanani yana nan zai sake sa mutum ya shiga cikin tsoro domin akan yi ma irin tambayoyin ga manzon Allah Allah ce wa man yatabaddalil kufra bil iman duk wanda ya canza kafirci da imani Inan abu ne wanda zai iya kai mutum ya zane daga cikin addini ya kauce ma hanyar Allah ya canza imanin shi da kafirci shine wa man yatabaddal al-kufra bil iman faqad dhalla sawa'a as-sabil kaga duk wanda zai yi tambaya ya rinka tambaya akan abin da zai amfana da shi abin da yake so ya sani na ilimi dan yayi aiki da shi abin da yake so ya ƙaru ya samu wayewar kai akan shi akan addini ba wai kawai abin da zai ji kawai bari yayi tambaya dan a tada kura don a yi mawana raddi dan ko a yi mawana martani wannan ba ita ba ce manufar tambaya manufar tambaya shine ni in san abin da ban sani ba in fa'idanta da abin da da ban san wannan al'amarin ba Daka wannan ayar tana ɗora mu akan ladabi na yadda ya kamata mu fuskanci masu ilimi wurin neman tambaya da kuma neman fatawa akan al'amuran da ya shafi addini sai Allah maɗaukacin sarki ya ci gaba da bayani don gane da wannan dai gabar da ake kai magana akan alaƙar masu imani da kuma yahudawa da ƙoƙarin cutar da addini da kuma ƙoƙarin cutar da masu addini ɗin Allah ya ce wadda tafihun min ahalin Wadda kitab ود كثير من bi lauya لو na من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم لو يغدونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير نعم الله مدعوكتين سركية ود كثير من أهل الكتاب ديوا لكن أهل الكتاب يهودا واني ونصارني سنا فاتن أتي Lauyan yaruddunakum ba da imanikum ina ma a ce da jawo da kuma bayan kun imani za ku yi rijiya ku bar addini wannan ne abin da da yawa da kun ahadu da suke fata suke suna so su ji an yau da da addini ku koma ku ku zama da kafirai kamar su ya zama ba su kaɗai ba ne kafirai kuma kun zama kafirai kamar yadda su ma suke kafirai suna yin wannan ne hasadan min indi kufi. saboda kawai tsantsar hasada da take cikin zuciyarsu hassadar da suke muku akan abin da Allah ya baku na addini wannan hassadar ita ta haifar da kullum fatansu ina ma a ce su riddar da ku su mai da ku kuffaran ku koma kafirai min ba'di ma bayyana lahumul haqq kuma wannan abin duk suna yi ne ba wai akan rashin sani ba bayan gaskiya ta riga ta bayyana a gare su sun gane cewa wannan addini shine gaskiya wannan annabin da Allah ya aiko shine annabin gaske sun gane haka ƙarara amma kuma duk da haka fatansu suna so su sa ku rijje daga wannan addini menene ciwon da ya haifar musu da wannan matsalar maimakon da suka gane gaskiyar su ma su bi a tafi tare gaba ɗaya to sai Allah ya faɗa mana illar ita ce hasadan min indi anfusihim tsantsar hasada ce kawai ta sa ba za su bi ku su tafi tare da ku ba kuma ba za su taɓa yadda ku ku zauna akan abin da kuke kai ba ƙoƙarinsu kawai ya za a yi dawo da komin ba'adi imani kun fara kuma ku zama kafirai sai Allah ya ce fa'aku ku yi musu afuwa wasfahu ku kai kau da kai daga gare su hatta ya'ti Allahu bi amri ku jira har zuwa lokacin da Allah zai zo muku da al'amari shi amma dai yanzu ku yi afuwa ku kau da kai ku jira al'amarin Allah ya zo inna Allaha bima ta'mal inna ala kulli shay'in qadir Allah yana da iko akan komai yana da ikon ya zo da al'amarin kuma al'amarin zai zo da aka ku yi sani Allah yana da iko da ƙudura akan duk wani abu da yake son zartarwa wannan ayar ita ma ci gaba ce akan kawo illolin Yahudawa da sauran ahalul kitabi waɗanda suke zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan zuwa da suke yi su zagi manzon Allah da kalmar ra'ina sannan bayan nan zuwa da suke yi su soki addinin Allah da cewa ai ana shafa hukunci ana kawo wani hukunci sukan addini sai kuma aka dawo kan abin da suke yi na ƙoƙarin lalata masu addinin ɓangare uku kenan ɓangaren manzan da aka aiko ba su bar shi ba addinin da aka aiko shi da shi ba su bar addinin ba to haka kuma waɗanda suka ba addinin su ma su ma ba za su bar su ba da haka suna yaƙin annabin kuma suna yaƙin shari'ar da ya zo da shi sannan kuma suna yaƙin waɗanda suka yadda da annabin da shari'ar da ya zo da ita da haka waɗannan ayoyin a jere gaba ɗaya suna nuna mana irin ta'addancinsu da makircinsu a bisa wannan tartibin. Wannan ayar ta zo ta yi magana a kan yadda suke da wanda ya yi imani da Allah da kuma wanda ya yi imani ga manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam). Shi ya sa munasabarta da ayoyin da suka wuce ta zama a zahiri take. A baya an yi bayanin yadda suke sukar annabi, an yi bayanin yadda suke sukar addinin da annabi ya zo da shi. yanzu kuma za a yi bayanin yadda suke sukar waɗanda suka yi imani da Allah shi ne munasabar wannan ayar da ayoyin da suka gabata malaman tafsiri sun kawo sabubba kusan guda hudu na sautar wannan ayar waɗansu daga cikin malamai suka ce sababinta su ne waɗansu mutane guda biyu da suke yahudawa Huyai ibn Asqab da kuma Abu Yasir ibn al-Asqab nan su biyu ‘yan gida ɗaya ne ‘yan uwan juna ne su ne suka fi kowa dagewa a cikin yahudawa wurin ganin cewa duk wanda suka ga ya musulunta sai sun gaji yadda za su iya yi sai inda ƙarfinsu ya ƙare wurin ganin sun dawo da shi ya ridda daga addini ta hanyar kawo shi buhohi da abubuwa daban-daban wanda za su saba mutum shakka akan addini da haka sai Allah ya saukar da wannan ayar raddi a kansu, da kuma tona irin abin da yake cikin zuciyarsu wadda kasirun min ahli kitabi lauya yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim waɗansu daga cikin malamai suka ce ayar ta sauka ne akan Ka'ab ibn al-Ashraf ɗaya daga cikin jigo jigajigai a cikin Yahudawan Madina, wanda ƙwararre ne shi a wurin waƙa, yana waƙoƙi domin zambo da sukar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam, sannan yana waƙoƙi domin zaburar da ƙuraishawa da har zika su a kan manzan Allah da kuma musulmi, a kan su tashi su ɗauki mataki, a kan su tashi su yaƙi manzan Allah su yaƙi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yana amfani da wannan baiwar da yake da ita baiwar watsa domin zabarar da mushirikai larabawa ƙuraishawa da kuma ƙoƙarin yin zambo ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi don haka saunan da wannan abin da yake yi da su da sauran yahudawan madina da mushirikai suna iyakar ƙoƙarinsu wurin ganin sun yi abin da zai zama cutarwa ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko a bayyane ko kuma a fakaice da aka sai Allah ya musu martani da wannan ayar wadda kasirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim waɗansu daga cikin malamai kuma suka ce sababin ayar an samu waɗansu daga cikin yahudawa sun gayyaci Ammar ibn Yasir da kuma Huzaifa ibn Yaman waɗannan manya-manya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka zo suna tattaunawa da su suna ƙoƙarin su bujiro musu da addini cewa addinin su shine mafi alkhairi da haka abinda manzon Allah ya kira su akai ba daidai bane su din su ne ahlul kitabi su ne suka san suwaye annabawa su ne suka san menene wahayi da haka abinda manzan Allah ya zo da shi ba wahayi ba ne kuma shi ba manzo ba ne. da haka sai amma ibnu Yasir sai yake ce musu to menene matsayin alkawari ko a cikin addini sai suka ce ai alkawari babban al'amari abu ne mai girma wanda wajibi ne a cika shi sai sai to na yi ma Muhammad alkawari cewa ba zan taɓa barin addinin shi ba kowane irin hali na shiga. Da haka yanzu kuna so ni in warware alkawari ne, tun da alkawari a addinin kuma al'abu ne wanda yake muhimmi. Da haka dukansu sai suka bijire ma wannan abin da suke kiransu suka zo suka ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam labari na abin da ya faru tsakanin da haka sai wannan ayar لو يركوكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق bayan gaskiya ta bayyana a wanda suka faɗa sun ce ƙarya suke sun san gaskiya ne Allah su daga cikin wayannan duka suna cikin asbab da malamai suka kawo cewa shine sababin saukar waɗannan a wannan aya a kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya ɗaukan wani sababi ne zai kuma iya ɗaukan sabubban gaba ɗaya sun faru Allah maɗaukacin sarki ya saukar da a wannan ayar domin ta zama martani da kuma tonan asiri ga abin da yake cikin zikatan waɗancan Yahudawan ko da za su kira wani su mai irin wannan ya san cewa abin da suke faɗa ƙarya ne hassada ce kawai ta makantar da su ta rufe musu ido ba sa iya fitowa su faɗi gaskiya don haka Allah maɗaukacin sarki a nan ya saukar da wannan ayar domin ta zama gargaɗi dangane da abin da su ahalul kitabi suke kai na ƙoƙarin lalata addinin gaskiya saboda hassada kawai da bin sarrai sai Allah maɗaukacin sarki ya ce fa'afu wasfahu anan da Allah ya ce law yaruddunakum yana daidai da faɗin Allah madaukakin sarki walan tarda anka alyahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum da yahudawa da nasara ba za su taɓa yarda da kai ba har sai ka zo ka bi wannan addinin nasu amma in dai baka ba addinin su ba to duk yadda suka kai kullum ƙoƙarinsu ya za su yi su raba ka da addininka ya za a kai ma ka zama kafiri kamar yadda su sun tabbatar da cewa su kafirai ne saboda sun san ba a kan gaskiya suke ba kuma sun aminta suna da yaƙinin cewa wannan abin da manzon Allah ya zo da shi gaskiya ne kuma sun san duk wanda bai bi gaskiyar da annabi ya zo da ita ba wannan ya kafirce ma Allah ko me yake rike da shi da haka ba za su taɓa yadda da kai ba har sai ran da ka aje addininka kuma za su ci gaba da ƙoƙari duk yadda za su yi sai sun raba ka da addinin sai sun raba ka da addinin Allah maɗaukacin sarki ya ba mu labari a cikin ƙur'ani akan wannan a wurare daban-daban innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah lalle kafirai suna kashe dukiyarsu iyakar dukiya Allah ya ce dukiyoyinsu suke kashewa domin su tara mutane daga bin hanyar Allah ko nawa ne za su iya kashewa don su hana addinin Allah ya yaɗu don su sa wanda ya bi addinin ya dawo ya canza addini Allah ya ce to haka za su rinka kashe wannan dukiyar ya Allah ya fasa yunfe kunaha kuma za su ci gaba da kashewa ba wai sun kashe a baya ba an gama kenan Allah ce za su ci gaba da kashewa domin su dakile addinin Allah din sai Allah ya ce thumma takunu alaihim hasratan amma kuma kuɗin da suke kashewa zai zama asara ne a kansu za su yi asarar kuɗi duniya da lahira duk abin da suka kashe ranar lahira ya zama asara a kansu ka je ma Allah ka kashe kuɗi don kai yaƙi da addinin Allah to wace asara za ka yi irin da ta kai irin wannan asara to haka kuma asara a duniya biliyoyin da suke kashewa na kuɗi amma kuma ina tasirin wannan kuɗin da suke kashewa nawa ake kashewa a kan amma kuma kullum musuluncin a waye idan masu yada ta su suka zo suna kashe kuɗi idan za a ɗauki kashi ɗaya bisa ɗari na abin da suka kashe a kashe shi to za a dawo da duk abin da suka samu a wannan na mutane za a dawo da su zuwa ga addinin musulunci su je su kashe naira dala biliyan ɗaya akan kafurtar da mutane ta canza ma mutane addini su kashe dala biliyan ɗaya inda za a kashe dala dubu ɗari ko dala dubu goma ma to wannan aikin da suka yi gaba ɗaya za a lalata shi shi ne sun mata kunu alaihim hasrata sannan duk abin da za su kashe zai zama asara ne sun bayu labun sannan kuma a ƙarshe dai su za a yi galaba a kansu domin Allah ya yi alƙawarin ya aiko manzon Allah ne arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala ad-din kulli dan Allah ya ɗaga addinin akan kowane addini duk yadda suka so wani addini ya ɗaga ya zama ya danna musulunci ba zai taɓa yiwuwa ba sai dai a yi asara kawai da aka Allah ya ce za su yi ta yi ɗin amma kuma ba za su samu nasara ba shi yasa a can baya ɗin sun yi har sun ɗeba tsammani Allah ya ce al mai isan lari na kafaru min dinikum yau ɗin nan kafirai sun ɗeba tsammani daga addinin sun tabbatar cewa manzon Allah ya gama yin ƙarfi sahabbai su sun gama kafuwa da aka maganar a kawar da su a bayan ƙasa wannan magana ta riga ta kau shine al-yawma ya'isal ladina kafaru min dinikum sun ɗeba tsammanin za su iya kawar da musulunci amma duk da haka wannan zai sa su dena ƙoƙarin riddar da mutane daga addini wannan ba zai sa su dena ba a wancan ayar Allah ya faɗa mana burinsu da fatansu ne da yake cikin zuciyarsu a wannan ayar kuma al mai isan ladina kafaru min kum, Allah yana faɗa mana waƙi'i ne da yake faruwa a fili abin da yake faruwa a fili yana nuna musu gaba ɗaya ba za su iya ba amma kuma burin da yake cikin zuciyarsu wajen ladina kafaru ko wajen kasirun min ahalin kita wannan fatan da buri, shi kuma ba zai taɓa sa su su yi ƙasa a gwiwa ba in yana rusa musu manufa amma kuma burin da hassadar da iyayya ita kuma ba za ta taɓa sa su zauna ba da ba don wannan tsananin hassadar da iyayya ba da ya kamata in suka kalli musuluncin da yadda yake tafiya ya kamata su haƙura su koma su huta su yi wani abin daban to amma hasadan min indi anfusihim min ba'di ma bayyana lahumul haqq wannan zai sa ba su taɓa iya zama ba in ma sun koma sun zauna da in ta motsa to za a tashi kuma a canza wani salon a nemo wata hanyar da za a bi don a yi ƙoƙarin a sa dai mutane su rinda ƙoƙarin ya za a ce yau ga wani mutum ɗaya an samu musulmi ne cikakke kuma ya fito ya ce yau ya fita daga musulunci ya daina. mutum nawa za su iya samu a wannan kafin su samu mutum ɗaya mutum dubu kuma sun zo sun ce sun shiga musulunci kafin ɗaya ya zo dubu sun shiga musulunci to din yadda suka ji Allah sai ya rusa wannan ba sa iya yin yi yunke una biyayya da mummunar manufa da kafirai suke da ita akan mutane duk inda yake fatan shi shine ya ga kabar addinin da kake kai ya ga kabar musulunci in ya tabbatar ba za ka iya barin musulunci ba to ya ga ka yi sauƙi musuluncin ya zama sama-sama suna ne kawai ana fama da kai ana ce ma mai kishin addini kana fitowa kana cewa an maka sharrin siyasa ka dai zama ga kanan ga kanan to an ɗan rage kenan an san rage hanya daga nan za a kai inda ake so a kai daga mai kishin musulunci yana ƙyamar wannan kalmar ai saura ƙarashe kawai ya rage saura ƙarasawa kana addinin da baka kishin addinin to me kake yi a cikin addinin kai me kai a addinin kawai a irga in za a ce musulmi guda ka zane kai ma a irga ta a irga amma kai ba ka cikin ‘yan kishin addini wanda baya kishin addini ai bai ma shiga addinin ba tukunna domin bai yiwuwa ka zama musulmi in babu kishin addinin a tattare da kai ana ba ka kishin addinin wanda ya ga dama ya ridda ya tafi wanda ya ga dama ya saba ma Allah wanda ya ga dama ya yi abin da ya ga dama kai ba mai tsatsauran ra'ayin addini ba ne ba mai kishin addini ba ne wannan sun rabin hanya a ka kenan wadda kasirun min ahalin kitabi lau ya ruddukum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim kai yanzu an yi rabi saura shi. law yardunakum min ba'di imanikum daga suna so ya zama saura ƙarashe kenan a ƙarasa da kai ragowar da ya rage amma gara kana kan musulmi mai kishin addini yanzu tukun a zo a yaƙi a sauke ka daga kishin addinin matakin farko tukunna in an gama da wannan sannan a tafi wani matakin amma tun asali an same ka kai ba ma mai kishin addinin ba ne daga nan za a fara to wannan mummunar hanya ce wadda take ba ta da maɓilla da za ta fillar da mutum zuwa ga rahamar Allah subhanahu wa ta'ala. Da a nan Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar mana da cewa wannan ita ce manufarsa a duk inda suke, kuma duk wani kafiri wannan ita ce manufar shi. shine law yaruddunakum min ba'di imanikum duk alaƙarka da kafiri to yana jin haushin kai kana kan addini yana jin haushin kai musulmi ne inda akwai abin da zai iya yi ka dawo ka canza to da zai iya yin wannan abu duk wani abokantakarka da duk wani amintakarka da duk wani zamantakewar ka da makwabtakarka baya hana ya shiga cikin wannan zai hana ya shiga cikin wannan fatan da burin da yake yi inda kai ma kana da burin da shi ma yake da shi da da yawa al'umma sun shiga cikin addinin musulunci inda da yawan musulmi muna da irin burin da su suke da shi akan su fitar da mu daga addini a ce mu muke da irin wannan burin mu shigar da su addini da kullum sai mun rinka samun wanda zai shiga addini ta hanyar kama mu a wannan babin sun fi me sun fi mu jagewa sun fi mu tsayuwa a kai su sun san mu a kan gaskiya suke hassada ce suke suke so kawai su raba mu da gaskiya ya zama jin mun da mun zama daya amma mu da muka san mu a kan gaskiya suke muke su kuma a kan fata suke mu ya fi tantanta mu jaje a kan shirin dawo amma su da suke kan bata su ya fi suka fi dagewa akan su mai da mu kan bata saboda ba ma ɗaukan al'amuran addini da kishi da kuma yadda ya kamata mu ɗauke su sai Allah maɗaukacin sarki ya ce suna yin wannan abin ne hasadan min inji fusi hasada ce kawai daga kawunansu malamai suka ce min indi fusi himɗin nan dole ya zama yana da abin da yake da ta'alluki da shi a baya me ake nufi da hasadan min indi anfusihim min indi anfusihim wasu malamai suka ce yana da alaƙa ne da ya waddu ko wadda kasiran min ahlil kitab min indi anfusihim suna fatan daga karan kansu daga zuciyarsu suke wannan fatan ma'ana ya wadda kasirun min ahalil kitabi min indi anfusihim wannan fatan daga karan kansu ne kawai ba littafin su ne yace su je sai sun dawo da musulmi kan addinin su ba ba littafin su ne akai wahayi a attaura aka ce su yi aiki sai sun sa musulmi sun ridda ba a'a wannan abin kawai san su ne san su ne kawai yasa suke irin wannan fatan da irin wannan zaton da burin cewa su mai da musulmi su koma kafirai waɗansu malamai kuma suka ce a'a wannan min indi anfusihim himfin yana da alaƙa ne da hasadan mana suna wannan fatan da wannan burin saboda hasada kawai hasadan min indi anfusihim hasada ce kawai daga cikin zuciyarsu kenan sai zama min indi anfusihim din ana faɗan mazaunin hasadan ake ba da labari ba wai ana ba da labarin akan daga ina suke burin abin ba idan ya zama an alakanta shi da waddan na kafaru sai zama suna buri daga zuciyarsu daga kawunansu ba addini ba ne, ba wahayi ba ne. amma idan aka alaƙanta shi da hasadan sai zama hassada ce kawai daga cikin zuciyarsu an faɗa mana daga ina hassada take bana daga zuciya ne hassada take fitowa dama shine mazaunin hassada zuciya ita ce mazaunin hassada daga an faɗa mana suna mana tsantsar hassada ne daga zuci ba wai ta baki kawai ba shi yasa suke fatan sai sun maida da zuwa ga kafirai bayan Allah ya mana ni'ima ta addinin musulunci kuma wannan abin da suke yi suna yi ne da ilimi da sani shi yasa Allah ce min dima ta bayyana lahumul haqq bayan gaskiya ta bayyana gare su wata gaskiya ce ta bayyana gare su to halin kitab gaskiyar da ta bayyana gare su shine sun zo sun yi duk wani gwaji da za a yi ma annabi sun tabbatar da cewa manzon Allah annabi domin har manzon Allah ya bar duniya ba a taɓa jin ko so ɗaya ga wani ba Yahude ko wani da Sara ya zo da wata tambaya ya ƙura manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a kan. Kuma duk wasu tambayoyi da za a faɗa musu a cikin attaura, ta abu kaza da abu kaza ba wanda ya sani sai annabi, babu wanda ba su zo sun yi ma manzan Allah tambaya a kai ba, kuma babu wadda manzan Allah bai ba su amsa ba. akwai ruwan wanda za su shakka a gaskiya annabi ne babu sannan sun zo sun gwada manzon Allah da duk wata sifa da aka faɗa a taura da cewa ga sifar annabin da zai zo na ƙarshen zamani sun zo sun duba kowace sifa da aka faɗa babu wata sifa da suka gani ta ci karo da sifar Allah babu kuma wata sifa wadda manzon Allah bai da ita daga cikin sifofin da Allah ya faɗa na annabin ƙarshen zamani a cikin attaura shi yasa lokacin da wani daga cikin ahalul kitabi ya zo ya gwada manzon Allah sallallahu alaihi Wasallam, sai da ya kwanaki yana gwada manzon Allah rana ta farko da ya zo ma manzon Allah da dabino ya ce ma manzon Allah gashi da ya aje a gaban manzan Allah sai ya ce sadaka ce na kawo ya ce sai na ga manzan Allah ya janye hannun shi ya ce ku ci sai ga sahabban manzan Allah sun ci manzan Allah bai ci ba ya sake komawa wa gari ya sake dawowa ya zo ya aje a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi gashi kyauta ce na kawo hadiyya ya sai ga manzan Allah ya ɗauka ya ci ya ce a ci ya ce sai na gane alama ta farko da aka faɗa a cikin attaura cewa yana cin kyauta baya cin sadaka daga cikin sifofin annabin ƙarshen zamani ba abin da ba su gwada ba duk wani abu da yake cikin attaura sai da suka gwada shi sai da ya tabbata cewa wannan babu ko shakka banzan Allah ne sai sa Allah ya sifanta su da cewa ya arifuna hu kama ya arifuna abna'ahu sun san shi irin sanin da suka yi mai ‘ya'yansu da suka haifa, yadda suka san ‘ya'yansa haka suka san shi, haka Allah ya sifanta musu shi filla-filla a cikin attaura. Daka bayan duk wannan gaskiyar ta bayyana gare su, min ba'adi ma ta bayyana lahumul haq, amma duk da haka suka butulce suka kafirce ma manzon Allah sallallahu alaihi Ya zama sai ‘yan kaɗan suka yi imani da shi. a cikin yahudawa waɗanda suka yi imani sai ɗaiɗaiku za ka irga a cikin nasara waɗanda suka yi imani da manzan Allah a zamanin shi sai ɗaiɗaiku za ka irga suka kafarce amma dai Allah ya riga ya faɗa mana sababin shi ne hasadan min indi an wannan yake nuna mana bala'i da hassada take da shi a rayuwar ɗan adam wanda za ka zo kai mai duk wannan gwajin kai shekara da shekaru da kai da iyayenka da kakanninka kuna jiran zuwan shi wasu su mutu ba su riske shi ba kuna ta jira har ya zo kuma ku gan shi ku yi ido biyu da shi ku tabbatar shi ne amma wani abu ya zo ya hana ku yin imani da shi to lalle wannan abun ba ƙaramin bala'i ba ne a jikin ɗan adam yasa sai Allah yake faɗa mana abin menene shi shine hassada zaka duk wanda Allah ya jarrabe shi da ciwon hassada to ya shiga uku duniya da lahira rayuwar shi gaba ɗaya ta lalace hassada tana kai mutum zuwa ga kafirci mutum ya ga annabi ƙarara ya gane gaskiya ƙarara ya san wannan daga Allah yake ba shakka amma hassada ta zo ta tsaya ta hana shi ya imani ya tabbatar zai mutu akan kafirci kuma ya yadda ya mutu akan kafirci saboda hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq daka Allah ya ce fa'fu wasfahu ku yi afuwa duk abin da za su faɗa muku da zaji da cin mutunci da wulaƙanci da tsakar hannun Allah ya yi afuwa wasfahu ku kaura kai su domin al'afu shi ne ka ci kama mutum da laifi mutum ya yi maka laifi me ya kamata ka yi ka ɗauki mataki a kan laifi ko ba ka ce ka yi abuwa ma'ana ka bar ɗaukan matakin ba za ka ɗauki mataki ba yanzu me ya rage maka yanzu akan laifin in ba ka ɗauki mataki ba damuwar da take cikin zuciyarka akan wannan abu dama ko a yi maka laifi ko ka ɗauki mataki ko kuma ka yafe to afuwa shine ba za ka ɗauki mataki ba ka yi afuwa kenan amma kana kallon mutum da abin don ran da ka gan shi sai ka tuna sai ranka ya ɓaci to sai aka ce wasu sahu a shi shine izalatu asarun nas wannan damuwar da take cikin ranka ma ka goge ta bayan kayi afuwa baka ɗauki mataki ba to kuma damuwar zuciyar ita ba ka kawar da ita shine fa'afu wasfahu ku yi afuwa abinda kuke ji na damuwa ma a zuciyarku ku kawar da shi ku daina jin damuwa a kansu shine umarnin da Allah yake yi ma manzon Allah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 daga wurin ahalul kitabi ɗinnan nan Yahudawa da Nasara za ku rinka jin maganganu na cutarwa azan kasiran cutarwa ne yawa za su rinka zagin ku suna aibanta ku suna muku sharri suna muku ƙazafi da miyagun maganganu in kun buɗe jaridinsu suka za ku yi ta gani a kanku da aibanta ku in kun saurari kafafen yaɗa labaransu haka za ku gani Allah ya ce to za ku samu irin waɗannan abubuwan daga gare su cutarwa ne yawa sai ce in tasbiru wa tattaku amma idan kuka yi haƙuri daga duk abin da za su yi muku na cutarwa wa tattaku ku yi taƙawa menene taƙawar shine ku riƙa in Allah ya ce ku yi kawai ku yi in ya ce ku bari ku bari ku bi dokokin Allah kawai kada cutarwar tasu ta sa ku ja baya daga addinin Allah ya zama cutarwar da za su yi muku ta sake sa ku akan haƙuri da taƙawa ku sake riƙe addinin ƙamƙam suna sake suka da sharri da ƙazafi ku kuma kuna sake riƙo da addinin riƙo na haƙiƙa Sakan kuka yi haka, to Allah zai ba ku nasara da galaba a kansu. wannan shine abin da Allah yake kira anan fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrihi ku yi afuwa ku kauda kai har al'amarin Allah subhanahu anan me ake nufi da afwa da kauda kai har al'amarin Allah ya zo da yawa malamai suka ce abin da ake nufi kada ku yi yaƙi kada ku yi kada ku yi yaƙi kada ku yi faɗa mana ba jihadi kenan a wannan lokaci ku tsaya hatta ya'ti Allahu bi amrihi ku jira har Allah subhanahu wata'ala ya zo da al'amari shi kenan da aka ce ayi afuwa a kame kada ayi jihadi kenan sai yi daidai da faɗin Allah madaukakin sarki ala tarsalati da da ku ayi wa aqimus salat ba ka ga waɗannan mutane da ake ce suke kare hanya da wani kada ku yi jihadi abinda Allah yake bukata wa addini fara sai da Allah a yi addini a aikace yanzu ba maganar jihadi ake yi Allah ya faɗi waɗancan mutane a wannan lokacin ma'ana an yi umarni da cewa kada a yi jihadi kawai a ci gaba da haƙuri a ci gaba da bautar Allah kawai to shine fa'afu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrihi har al'amarin Allah subhanahu wata'ala yanzu waɗansu kuma malamai suka ce a'a al'amarin Allah anan ba ana nufin jihadi bane domin wayancan da suka ce ku tsaya ku kame har al'amarin Allah yazo ma'ana har umarni da jihadi yazo har ayoyin jihadi su sauka ayi umarni da ayi jihadi to kenan sai zama a ta'amurun kenan al'amarin Allah ya zo kenan an yi umarni da yanzu a yaƙi wazina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu yanzu an yi izini ga waɗannan da ake yaƙansu su ma an yi musu izini su yaƙi saboda an zalunce su sai zama wannan shine hatta ya'ti Allahu bi amrihi waɗansu malamai suka ce a'a wannan al'amarin Allah da ake nufi ana nufin umarni al'amarin da Allah zai hukunta a bayan ƙasa na samun galaba a kan waɗannan ahalul kitabi din shine abin da Allah ya ƙaddara aka yi ma banu ƙuraiza a Madina da banu Nazir da sauran ƙabilun Yahudawa da aka zo aka kore su daga Madina waɗanda Allah yake cewa walaula an kataba Allahu alaihimul jala'a la'azzabahum fid duniya. to wannan shine hatta ya ati Allahu bi amrihi din da al'amarin Allah ya zo aka kaskashe duk wanda ya balaga daga cikin bani Quraiza banu Nazir aka kore su daga garin Madina suka fita yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin suna rushe gidajensu da hannunsu da kansu suka rushe garinsu suka fita suka bar garin to wannan shine fa'afu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrihi ku yi afuwa ku kau da kai har al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala ya zo inna Allah ala kulli shay'in qadir domin Allah yana da iko akan komai in Allah ya ga dama sai zo da al'amarin jihadi ya ba da dama a yaƙi a yaƙi kafirai in Allah ya ga dama sai ya saukar musu da azaba ya halakar da su a nan duniya kafin a je lahira in Allah kuma ya ga dama sai musu baiwa su ma su zama masu imanin su musulunta duka kowanne inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah yana da iko akan komai kuma abin da ya hukunta din nan shi za a yi idan ya ce a yi jihadi shi za a yi idan kuma ya ce a bar su a yi afuwa shi za a yi haka shi yake da iko akan komai da wannan shine abin da ayar ta kunsa shi yasa sai malaman tafsiri sai suka yi saɓani don dangane da wannan ayar. Shin ayar an shafe ta ne ko kuma tana nan, da aka ce fa'afu wasu a ta yi ati Allah bi amrihi, to yanzu an shafa wannan hukuncin na fa'afu wasu a ta yi ati Allah bi amrihi ko ko hukuncin yana nan har yanzu ba a shafe shi ba. Shi ne maganganun da malaman tafsiri suka yi dangane da wannan ayar, insha Allah ta'ala darasi mai zuwa za mu tashi a kan wannan gabar dangane da shin wannan gabar an shafe ta ko kuma tana nan tana aiki kamar yadda sauran ayoyi na alkur'ani suke aiki wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala bima allamtana wa dubu ɗari akwai mutum biyu waɗanda suka tura dubu goma akwai mutum ɗaya wanda ya tura dubu biyar akwai mutum uku da suka tura dubu ɗaya ɗaya akwai mutum ɗaya da ya tura ɗari biyar sannan akwai mutum ɗaya da ya tura naira dubu biyu muna fata Allah maɗaukacin sarki ya yi albarka a dukiyarsu gaba ɗaya Allah maɗaukacin sarki ya albarkaci dukiyarsu ya sanya abin da suka bayar a mizanin ayyukansu na alkhairi ranar alkiyama kuma ya sa wannan abin da suka cire na dukiyarsu ya zama mabuɗi na arzikinsu duniya da lahira Allah maɗaukacin sarki ya sata musu da alkhairi na'am to wanda aka aiko da dubu ɗaya